masu nan shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa ta da kuwa cikin wata sabon mahara studio kalangu ta hilin mata hilin mata shi shiri ne wanda ke tattaunawa kan mutunta shayi rayuwar ɗiya mata a fannin daban-daban na rayuwa ce da kullum shirin hilin mata yana zo muku ne kamar sauran shirye-shiryen studio kalangu ta yan gidajen rediyo hamsin da biyu a bakon studio kalangu a kishin guda duk na kasar niger kuna iya samun shirin kan yanar gizo kan WhatsApp da kuma Twitter. Yau muna birnin wuri da ke jihar Doso inda muka halarci babban baje koli na kayan da mata ke sarrafawa albarkacin ranar sallah ta mata ta kasar Niger wadda ake bikinta a kowace sha uku ga watan Mayu. Karo na wannan shekara ya haska kan mahimmancin kasuwancin mata. Maudu'in na bana shine kasuwancin mata gimshikin ci gaba mai dorewa a ƙasar niger mai cikakken yanci dalilin da ya sa kenan muka mai da akalar shirin namu kan matan birnin gaure da sarrafe-sarrafe ko ta kakane suke samun isa ga kayayyaki a wannan lokacin da komai ya ƙara farashi shine madubin shirin muhawarar ta, mu ta studio kalangu ta filin mata ta wannan maraicen yau da shekaru da dama mata na gudanar da sarrafe-sarrafen kayayyaki haɗu kuma da kasuwancin su irin taimakon da gwamnatin masu hannu da shi ne ke kawo ma matan sun sa matan sun samu karuwa sosai musamman ma a bangaren samun horo da hanyoyin sayar da hajar tasu amma 'yan shekarun baya-bayan nan al'amuran canje-canje da kasar tamu ta tsinci kanta a ciki sun kawo sauyi daban-daban cikin al'amuran matan masu sarrafe-sarrafe na kayayyaki daban-daban dalilin rashin samun wasu kayan sannan kuma wasu kayan ma sun kara kuɗi a cikin kasuwanni wannan al'amarin ba karamar barazana ba ce yake kawowa ga matan masu sarrafe-sarrafe musamman ma wajen sayar da kayayyakin nasu to domin sanin takamaimai wace irin waina ce mata suke soyawa don fita daga cikin wannan matsalar yasa muka haɗa muku wannan muhawarar inda muka gayyato muku a nan wurin baje koli wato na kayan da mata ke sarrafawa na birnin gawure da uwar gidan bubakar hawa mace ce wadda take gudanar da kasuwanci a nyamai barka da zuwa madan bubakar a tare da mu akwai tamumun amicu ita kuma ta hoto ne daga jiro barka da zuwa tamumu barka ka dai har ila yau dai muna tare da maryama waziri ita ma mai sarfe ce da ta hoto daga harka su barka da zuwa barka ka dai baki mun gode karbi gwan gaita da muhawarar studio kalangu ni hawa usman nake mana lale marhabin madalla mu soma shirin muhawarar tamu da ku wato walgidan bubakar hawa mace yar kasuwa shin kina iya ke bayyana masu mu irin kayayyakin da kike sarrafawa e to ni dai ina sarrafa kayan sanyi na yara da na manya kuma ina yin na 'yan lakol da ake rubuta suna gare su ina sarrafa kayan yashi ina yin sufara ina yin waina wanda ake yi ta biri da hatsi ina sai da sauran wanga tuni traditional haka kayan gargajiya da sauran su kayan gargajiya nake sai da da sauransu yanzu madan bubakar kina iya ki bayyana mana kamar tun yaushe ne kika shiga cikin wannan al'amarin na kasuwanci eh wannan al'amarin na kasuwanci na shige shi ne tun 2015 shekara ta 2015 eh shekara ta 2015 na shiga cikin harka wannan kasuwanci na sana'ar hannu kuma a lokacin nan ko muna iya sani da me kika fara Eh, a lokacin nan na fara da kayan yaji na fara da su kayan yaji da su kanka ina yin lokacin na hada su kakan daɗi da gujiya mai sukari da mai gishiri da ina yin su to madam bubakar mun sake dawowa kanki eh tamumun amicu kin hutu ne daga ciro kika halarci wannan baje kolin tamumun wani irin kaya ne ke kuma a naki bangare kike sana'ar su assalamu alaikum muna yin aikin gargajiya kaba akwai samfunan kaba da fayafai da rini da tricotage da kutur da muke na yara muke yi to kamar yanzu nan wurin kamar kungiya ce ke gare ku kuke wannan aikin ko koya ne kuke ta yadda aikin a ah, muna da ina da kungiya in ta ma da tallafin matasa to tun yaushe ne kika bude wannan kungiya mun jima da muka fara ta to kungiyar ta ke kika ce tallafin matasa matasa maza da mata koko yaya ne kuke tahiyar da tsarin na kungiyar to 'yan mata dai za a ci ake tallafa ma 'yan mata waɗanda ba su da aikin komi ba su da aiki yi sun fita kol suna wani kaman eh, ragaita ragaita da muna jawo hankalinsu ina zawa muna ta abin gakinsu da sannu sannu da sannu sannu har suna zawa har muna koya musu dan da na fara na samu yarinya goma sha biyu kuma suka koya aikin daga baya muna nan muna nan har muka kara yara goma sha biyar na koya musu kowace cikin su tana rike da sana'a kenan yanzu sun gane ma sana'an nan ta tahiyar nan da suke ta banza suna aikin su ayyukan su in waɗanda abubuwan da su gane ba sai su zo su ce mani wance ya za a yi haka za a yi in ce musu eh ko na samu wata kuma haka sai in ba su da kansu su yi su kawo kuma suna yi kuskus na alkama shi ma suna sarrafa shi shi ma suna yin shi tunda ranga da muka kawo su ne suka buga kawo shi to yanzu su wa'annan yaran matan ta yaya ne kika same su wurin uwan kika ta yi har kika samu kika jawo hankalin su ko dan kin gan suna yawo ne a hanya kike matso su har ku samu ki kawo su wurin ki wallahi wasu ga wasu ga in ce miki ma ga hanya na same su wasu kuma cikin gidan uwayen ba su jin magana sai uwayen su yi kira na su ce mana wance ko ke iya ki jawo mu hankalin yaran nan su zo su koya ma aikin hannu ko hankalin su ya kwanta sai in yi kokarin da nake ina ta jawo su sannu sannu sannu sannu har su zo a gare ni ha ina da wurin da yake cikin gidana ne nake ina da wurin fa babba nan ne muke aiki har sun kai har su je su ga yoma wasu har su zo gare ni su zo su koya to mun sake dawowa kanki tamuman eh maryama waziri kin mutu daga harka nasu ana bangare maryama wani irin sana'a ne ake yi a cin harka nasu a harka nasu dai ina yin garin rogo ina yin tapioca ina yin gom ina sarrafa wake wake ina yin beruwa da shi ina yin hatsi hatsi ina sarrafa shi yi dage da shi dawa ma ina yin shi dage shi da kanshi ina yin tomato wannan dai tomato wannan dai tomato gura muna yin shi tomato concentrate to yanzu wato malama maryama shekara nawa kina da ki kwashi kina gudanar da wannan sarfe sarfen na kayan abincin da dai ina yin shi tun shekarun baya me lokacin da ni kware da in ce yanzu ina yin shi kware da gaske an 2013 ne na amma 2018 mm, kenan tun 2013 kika fara to kika ce kin kware a lokacin nan kina yi dai ne gaban kanki ya aka yi ki kware a lokacin nan mm. ina yin shi dai ne ana in mun gani wasu wanda suke yi sai mu matso sai mu abin gashi muna yi a cikin gida hal muka samu project sis contact sis contact ya zo ya kama mana yace ma kundiyan mu yace mu diba wadda take so in akwai muna iya mu bada sunan wadda take so ta zama transformatrice mhm. wadda take sarrafa abinci mhm. aka ce a zaba da an ka ce kowace ta ce ba ta so ni na ce ina so mhm. aka kawo mu nan birni aka yi mana farmasiya da ka yi mana formation ni shi kenan sai mun ka tai sun ka dauke mu shekara duka yaro ta hamsin muke ma formation mm. amma masha Allah da kun gani tomat wannan in aka abin gakin shi sai da ta yi zubda shi yanzu ba su zubda shi ba sun yadda za a yi da shi kuma rogo wannan in suka ɗauko shi har ake dafa shi ko ka yi mishi wani abu karkare shi suke sai su yi garin rogon su a cikin gidansu mm. to maryama kina ɗaukan yara kina ba su horo kamar yaran tattaro miki su ake yi ko kuma irin na tamumu ne ke ma kin ga kike ga kawo su wurin ki ki ba su horo ko kuma ke akwai yara na musamman wanda aka hudda kuma ake neman ki zo ki koya akwai yara wanda an ka hudda wanda ake cewa wanda suke so su tahi kuma akwai kamar rikirtama ake yi shi wurin da nake aiki ne ma'aikata kaka. kai a ce a yi rikirtama wanda yake so fa ba wane da wane ne ba duk wanda yake so sai ya zo hannun shi ya bada sunan shi sai a rubuta kungiya ce ke gare kungiya ce ya sunan kungiya kungiya ta sunan ta suji mazumbu suji mazumbu suji mazumbu sunan kungiya ta mm, alheri ya sauko oh to masha Allah mun sake dawowa kan ki Maryama Waziri eh madam Bubakar Hawa kaman yanzu an fuskanci wani yanayi wanda kayayyakin da ake sarrafawa wani bi abin da ake hadawa a sarrafa su wani bi kayan da kansu ma da za a sayo a zo a sarrafa an waye gari farashin su ya hau wannan al'amarin wani irin kalubale ne haifar a game da sayar da sayarwan ku da kuke yi kasuwancin ku da kuke yi gaskiya wannan lamari ya kama na kalubale gaskiya ba na kaɗan ba fi sibilillahi kamar yanzu wajen fannin harka saƙa da nake yi da zare babban ulu muna samun shi 3,500 3,000 mm, mm-hmm. yake tasa samuna amma yanzu ya mana tsada ya kai simil simil ana sai da simil in ka samu da ragowa a saida maka shi jika biyar da rabi dala hamsin abin da muke sai jika uku jika uku da rabi in mun sarrafa rigar yara muna saida shi jika biyar a lokacin amma yanzu da ya yi tsada muka ce mu saida jika biyar babu riba kuɗin ma da kasa kasa zare bai hutawa kuma waɗanda muke yi ma kayan mun kwatanta musu mun kwatanta musu abu ya yi tsada amma sun kasa ganewa sun ci uwayen yara sun ci abu ya yi tsada yanzu dai in takaice muku akwai ekwadin da nake yi ma kayan sanyi lokacin sanyi ina musu kayan riguna mhm. wanga dai ah, wanga sanyin ga da ya huce dai bu mu ci wanga isu bu mu yi aikin ba samu kontra'in ba samu kontra'in ba gane mu juna ba mu gane eh, mu juna yanda ni na kara mm. musu suka ce gaskiya su haka nan ya mutsa da su no za su kara no za su saida ma uwayen yara mm. uwayen yara sun ce ba za su iya ba kun gani wannan ma yana daga cikin yana daga cikin cikas da ake samu cikas da ake samu don dai gaskiya shekara gare da ta wuce kayan sahi dai kai gaskiya ba ci ba ba mu saka su ba fi su layi din da mu ma zaren da muke sai dai wanda ka gaya mai yana bukata in ka gaya mai gashi sai ci wallahi ya sani ga yanayin gari da ake ciki ba matsala a yi mishi mun samu kalubale wajen wannan har yanzu dai abun ma maimakon abun ya kara baya abun kawai kara ta'azzara yake yi kara tahiya yake kuma gashi anan ba a yin shi dole sai kun yi daga waje a kawo mana shi mm. shi ma karamin kananan ulun shi ma da muna samun wani yin shi jika hudu da rabi muna samun shi wani bi har jika uku anana shi ma yanzu ya yi tsada ya koma jika shida jika shida da rabi kuma ba kowace kala ba ake kawo to kuma ga shi kai da kake harka kayan yan lakol wani sai ya gwada maka ya ce ga shi irin wanda kala yake so babu Kuma ina yin na gendarme da na le police na porter su ma yin zare ruwan su ma sun yi karanci sun yi tsada daga can su ma inda ake bugawa kamfanin kaya sun yi tsada su ma sun tsaida kenan gaskiya muna samun kalubale sosai wajen wannan muna samun wannan to yanzu a game da wannan matsalar gata nan ta kunno kai shin ya ne kuke kuna fuskanta al'amarin to wallahi gaskiya muna sai dai mu ce dai alhamdulillah mun gode ma Allah ko duk abin da ya tsanani yana da sauki insha Allah kuma duk abin da ya farko yana da ƙarshe muna roƙon Allah ubangiji ya kawo mana sauƙin wannan lamari da ake ciki fi sibidillahi inda kullum muna hata abu gashi nan kamar zai yi sauƙi kawai sai gani kuma abu ya ƙara sannan kuma wajen harkar kayan yaji da nake da su fiman da nake laizaki mm, su ma nan komi kowanne ya yi tsada laizan balaj su ma sun yi tsada babu dai abin da zaka ce dai gashi wanda yake kamar da eh, wanda yake kamar da kuma wurin wa'anda muke ba su sari in muka koma muka ce musu kaya sun yi tsada sai su ce gaskiya su ba za su iya ɗaukan kayan nan ba kayan sun musu tsada dole sai dai mu komo gida irin haka dai ana fuwar haka alhamdulillah ana eh, fuwar wannan shi ne alhamdulillah ana baje koli gaskiya muna jin daɗin baje kolin da ake tun da gaskiya a traversa muna samu in dai ba baje koli ake ba sai ka zama a gida kana gida kayan wanda kake kai sadi kaya sun musu tsada ba su iya tsara kai kuma a gida ba kowa yake iya zauwa ya sai sai dai wanda ya san kayanka yana jin daɗin kanka kenan ko ya ƙara ko ko no ka ƙara to ko mun tsadar su tunda dai ya san daɗin kanka kuma ya san yanayin da rayuwa ya san halin garin abin da ake ciki wani yana cewa ba matsala ne shi ma ya san abin da ake ciki yana sai amma alhamdulillah baji kolin gari ake gaskiya muna jin daɗin shi sosai muna jin daɗin shi kwarai da gaske wallahi muna samun alheri cikin shi to madalla Allah ya taimaka amin ya rabbi madalla eh madan tamumun amucu kamar ku a naku bangare su innan kayan da kike suyowa. kina sa yara kuna wannan aikin da su a nan wurin wani irin cikas kuke samu wurin yin oda wannan kayan ko ku abin yana zo muku da sauki ah, yana kama yana kama yanzu babu abin da zaka taba wa ka ce da sauki yadda wagga ilwar tawa ta fadi mm. wallahi haka nan ne wannan zare wannan zari haka nan ne hakkin su sada gare su da da farin farko da sauki amma yanzu wallahi ba su tabuwa sai dai mutu wanda ya san kana yi ya ce maka wane ka mini abu kaza mm-hmm. kenan su sai ka mishi ana yin su mai ba su fita hannuwa in ka yi su ma ka fidda kudin ka ka sai ka wanda masaya tunda kowane sai ci abu yi sada mm. kenan sa a barka da shi dai kana rike da sai wanda dai ya san kuma dole dole ne sai ya an nemi su tunda yanzu doktoci da kansu um, lokacin dari dole ka baka kai yaro bai da kayan dari eh, kenan su ne muke samu su ce a kai kaya wurin su likitoci likita shoni shar sai su ce kai kaya ma mm. aje na kenan mace ta zo bata da kayan sanyi dole za su yi eh. maryama waziri kaman kina iya ke bayyana ma masu sauraron mu ke a naki bangare wajen sarfe-sarfen kayan naku wani irin matsaloli ne kuke cin karo da su mashin na nika mm. ban mu da mashin wanda za mu sarrafa rogo ban mu da ita mm. sai dai mu goga ga hannu ga hannu muke, ga hannu ko yana jima mutum mhm. komi tarewa da kai yana shi maka kashi da kuma produce ma wanda za mu yi transforme eh, kayan da za to kaya da za mu sarrafawa ma yanzu ya yi tsada mm. ko da yake proje yana tallafa mana yana yana badawa a sayo dan kadan bai isa kuma kungiyar mu ba wani karfi ba gare ta kashi mm. babu su wannan rogon da kuke sarrafawa su ne kuke saidawa kuna ta yadda kungiyar ko ku ne kuke tsara in kaman abun kayan da muka sarrafa in mm. mun ka saida su sai mu tara kuɗi in muna da wani abun da muke so mu yi ko muna so mu sarrafa wani abu in mu da shi sai mu bada kuɗi nan da mun ka samu mun ka tara sai mu tai mu sayo yanzu ko komai ya tsada yanzu in ka sarrafa rogo in ka samu dan garin rogon da ka samu in ka zo ka sashi kuma muna da problem kin ambalashi fa mm. mu yanzu ambalashi yake kashe mu wallahi ledodin da ake sa kaya oh, ciki yanzu ledodin gashi na mun sa ban mu da ban mu da wani abun ga etiket wannan duka mu ban mu da shi mm, komi mu ban mu da shi mu haka nan ne mun buga dan mashin kina mun sa cikin leda mun auna mun sa cikin abun gashi shikenan sai mu zo mu aje kun san ko wannan ko bayya ba da fuskar kasuwa tashi wannan ma babban matsala ce kuma da abun da da abincin da ya tsada komi muka yi ban mu samu yanda muke so mu sai da shi ban mu sai a gani kaman kayan mu suna da tsada mm. a lorki da tsada muke sayan kayan da muke sarrafa to yanzu kama akwai wasu kungiyoyi waɗanda suke zagayawa suna taimaka ma mata irin ku masu irin wannan sarfe-sarfen kun taba haɗuwa da irin wannan kungiyoyi da da fari dai da fari hal muke fara wannan su ta fara yi mana farmasi ta yi mana formation ta kawo mana kaya kuma ka san mutum inda ba fond de roulement ba gare ka mm, in baka da jari in mhm. baka da jari duk abun ka bai tashi ko ka koya ma in baka da abun ga ga kayan a kawo mana kuma kayan aiki shashe ba ba mu da su wannan duka to madalla Maryam mun sake dawo kanki kai mu ci gaba isa ina ganin sai mu saurari ra'ayoyin mutane da muka tattaro musamman ma mata dangancin irin matsalar da suke gani a wannan lokacin na tsadar kayayyaki mata wanda suke sarfe-sarfen kayan abinci. Bayani da zan ba ku dai wallahi mu dai al'amari sai dai a ce an gode ma Allah. Wallahi kaya da muke zuwa Najeriya muna saye kamar sobo mu aiki sobo da madara muke. Muna sarrafa sobo da madara. To yanzu kullum in muka zo kasuwa sai muna samu a ce an kara an kara. Hatta da leda ga ta kulli an kara kuddi. Omi an kara. To mu a hakan gama abokaina da yawa sun bar wannan sana'a. To ni kan kanmu da dai muna dibi dai in dai ba Allah ya kawo sauci ba to sai dai mu canza wata salo wallahi haraka sai a hankali sai mu saki wannan sana'a mu kama wani sana'a mana me yasa ake sallah ba don a samu lada ba to kana yi abu ba ka gane komi ba a bari muka tun bashi bai haukan mu ba wallahi eh. a cikin kayakin da muke saya muke sarrafe sarrafe da su komi yi tsada komi bai tabuwa sana'o'in namu sun fara durƙushewa saboda komi yanzu bai tabuwa yanzu harkokin sai a hankali wasu abokan kasuwancin namu sun bar sana'a kasuwancin yanzu na sarrafi sarrafi sun bar yin shi sun koma wata sana'a kayayyakin ma ka tsaya wannan kwanni ka sayi su ka shiga Najeriya dan saboda kucan kayayyakin sun yi tsada mu dai fatan mu Allah ya sauƙaƙa abubuwa komi ya komi da yanzu komi ya riga da yayi tun da yanzu in ka so a kayan da ka so suwan ga satin wani sati kula ka koma sun ƙara kuɗi kuma sun yi tsada yanzu kasuwar sai a hankali komi ya yi kuma yanzu wani sa'in ma ba ka samun riba uwar ce kawai za ka wadawa akwai matsala suke a wannan lokacin wasu ma waɗanda suke abokan kasuwancin mu sun ma sun bar wannan sana'a kawai dai mu ne muke samu haka dan muna tattabawa mu ma an abu ya ci gaba da zuwa a haka dai mu ma ina gabarin sana'ar zami ta sarrafe sarrafe a gaskiya kayayyaki yanzu dukan sun tsada sun ƙara kuɗi hatta da leda ta kulli ta ma ta yi tsada da robobi da muke sa a ciki da sauran kayayyaki duk sun yi tsada wasu ma haka abokan kasuwanci ma sun bar wannan sana'a saboda ka sun yi tsada sai ka sayo ka sarrafa ka mai da kuɗin ka ba wa'anda kashe kun baka ci riba ba uwa ta shige muna fatan Allah sa ku yi mishi komai da to madalla mu dawo nan filin muhawarar mu kun ji ra'ayoyi da muka saurara na mata wa'anda su ma suke sarrafa kayayyaki da suka bayyana mana ra'ayoyinsu kan tsadar kayan ambalage da wani etiket kamar da kuka bayyana eh madam bubakar hawa me zai ki kara mana akan abin da suka faɗi wallahi abin da suke gayi gaskiya ne komi yayi tsada in ka taba nan ka saki ka kama wancan in ka kama wannan ka saki ka kama wancan tunda gaskiya ni ma dai kayan sahi dai bana dai ba dan ka in ce ba dai yanda dai nake cikin kaso ɗari dai yanda nake yi ba kaso 20 haka dai da na yi wanga sanyi da wuce saboda komi ya yi tsada sai ka yi abin ka kawo shi ka aishe kawai kai gashi kai kai ba kudin ka ba kuma kai ba gari ba yanzu haka akwai kayan sanyi da na yi na manya suna nan da polisi su ma suka ce yanzu ba kuɗi kaya sun yi tsada kuma in rage musu kuma in na rage ma a yanda ma ni ni ban ma ba wani kuɗi ma na dora musu a yanda ma na rage musu haka na in ma suna ga tsadar su wallahi banda ma baka ma sa wahalar da kai wannan wahalar ita ce jarin ka alhamdulillah amma dai gaskiya Allah dai ka muna dai sauyi sabilillah kai ana fuskantar wannan matsala Allah dai ka muna Allah sa mu karshen ta lafiya amin ya Allah eh tamumun amitu me ra'ayinki bisa kan abin da matan nan suka gaya muna me zaki kara akai wallahi abin da matan nan suka fadi haka nan ne ko menene ka taba yana da sada ko menene ka nema yana da sada tunda wani abu duka in ka yi shi ma baka ci riba dai mutum dai bai so ya zama na baya wata abin mutum ya saba da sana'a dai ne eh shi dai ne amma yanzu ba wanda ya ce na ci wata riba cikin shi ba ba mai yawa ba sabo dai ne an riga an saba bai wa a zamana gama hannuwa Allah nan ne <laughs> Maryama Waziri ya kika ji ra'ayoyin wannan matan da muka saurara matan na sun haɗi gaskiya mu yanzu ko da ma yake wata kungiya ce take tallafa mana eh. abun kuma mata su da kansu suke noman kayan su mhm. suna noman shi amma duk da wannan wallahi bai isa in mm. ban mu samu yadda muke so mu yi shi ko mu yi shi kamar mu yi shi mu ashe shi da ko mutane in sun zo ganin ma'aikatan mu su eh. iske kaya da yawa ban mu samu shi tun da babu kaya da yawa abinci ya yi tsada wala kuma kayan aiki mu ba ishe mu ba kayan mu ba a ganin shi da fuska kuma abinci ya yi tsada ko mun yi shi mun kawo shi ba mu samu ba mu cin wata riba in ba ma don da yake fuwar ce mun ka zo da ba mu samu wani abu mun ka yi shi can ba mu samu komai kawai dai za mu yi shi mu al'aza shi mutane mun koya musu sun san yadda za su yi abincin su kar ya lalace me ba don su saida ba su ko su ci wani abu sai dai wanda suke fita su dai wurin fuwar su ne suke samun wani abu tunda in ka aza abun da duk abun da ka aza mu abun ka haka nan ake sayan shi in ka zo fuwar to mun zo da yake ana ana zancen fuwar wannan baje koli kuma gashi muna a cikin baje kolin mi unhwanin baje koli mi unhwanin ta kawo muku unhwani da baje koli ta kawo mini na san mutane daban-daban wanda suka fito daga wani kuma abun da nike yi kamar wanda ban gane ba sha na samu wanda dai abinda wanda ban gane ba da sha na samu wadda ta hini kwarewa wurin wannan sai mun hira da ita kuma abinda mun ka kawo kuma masha Allah mun da shi wallahi to mun gode sosai maryama waziri eh madam bubakar hawa bashe koli kamar da maryam ta ce ɗazuma ke makin fara bamu kaɗan daga ciki yana da amfani kamar takamaimai wasu irin karuwa aka samu idan aka zo bashe koli na sarfe-sarfen kayan da mata suke gaskiya alhamdulillah baje koli gaskiya ana samun karuwa sosai kuma ana samun sanayya sai ka zo wani dan uwan naka shi dama wani abun kai ma da kanka kana neman shi baka san ba inda zaka same shi sai kai ka tari wanda kana neman ko kuma wani abu da kake so ka koya ka iya yi kana kama kame baka iya takamaiman yadda ake sarrafa shi sai Allah sa ka yi dace a nan wajen baje kolin ka samu wani makwabcinka ko kuma na nan dai duka dai wurin da ake inda ake baje kolin ka samu wanda abun nan ya san yadda ake yin shi duka ya gane yadda ake yin shi in ka tambaye shi kuma ba wani bakin ciki ko kuma wanga sai gani dalla dalla da abun da kake so nan da nan ya kwatanta maka a wanga da kake yi ba haka bane nan yana son gyara wanga yana son gyara kuma tsakankaninmu ma ana sayan kayan juna ana sayan kajuna ni dama ina neman kaza a kai ma kana kaza ni muna cinikayya kamar tsakaninmu muna sayan kayan juna kuma 'yan gari su ma in suka zo alhamdulillah fi ana kuma eh ana hudda sosai muna jin daɗin wannan tunda wani sa'in cinikin da zaka zo ka yi nan wurin baje koli in ka zama a gida wani sa'in a watanni ma watanni ma baka yi shi wani a shekara ma baka samun shi wani a shekara ma baka yin shi amma alhamdulillah wallahi wanga baje koli da ake gaskiya muna jin daɗi tunda mu aka ji ma ba a yi baje koli ba gaskiya ba mu jin daɗi fi sibilillahi ba mu jin daɗi ko kaɗan wallahi to Allah ya taimaka amin ya rabi wallahi eh, mun amincu ku kun saba zuwa baje koli tunda ku kuna ciro ba yamai kuke ba ku sanya me kuke ba kuna nesa da yamai kun saba zuwa irin wannan baje kolin da mata suke yi na gwada sarfe-sarfen kayayyaki. Kwarai ko mun saba da zuwa. In ga muna taya kursa limakai kaya. muna zuwa festival de layir kuma ita hadiza duk inda da za ta yin sallan nan tata muna ta yi mu take dokowa a ciro mu zo mu yi ta tare da ita duka wancan lokaci mun zo dosu mun zo ne mai an yi shi tare da mu duka kuma yanzu ga munan mun zo birni ka alhamdulillah godiya muke mata muna godiya sosai mm, to wace irin karuwa ce kuke samu idan kun zo baje kole? wallahi muna samun muna samun karuwa da yawa saboda wani abu baka san shi ba baka gane shi ba amma ka zo za a gwada maka shi a karantar da kai ni yanzu da na zo nan ban san sabuni ba amma yau na koma jiro na yi sabuni tunda na sayar da ake shi na gane yadda ake shi na gane da wasu abubuwa da yawa ba mu san su ba ce amma yanzu na je nan na iya in yi su na doke su an rubuta mini na je na san da yadda zane su duka ina gani kahin mu ci gaba sai mu saurari wato tarihin namu a cikin wannan shirin An haife ta a shekara ta 1967 ga watan Satumba a Tawalele birnin Adar Hajiya Zalifa Baidu ta fito daga cikin dangi musulmi kuma ta yi aurenta a nan garin birnin kwani tana da 'ya'ya bakwai. Ta fara wannan sana'ar ta sarrafe-sarrafe tun shekara ta 2007. Hajiya Zalifa Baidu ta yi fice a cikin wannan sana'ar ta sarrafe-sarrafe inda ta zamo sananna a cikin garin birnin kwani da kewayen kwani Bayan haka uwar gida Hajiya Zalifa Baidu tana horar da mata da 'yan mata akan wannan sana'ar ta sarrafe-sarrafe. Kin sana'o'in da muka sarrafe-sarrafe muna sarrafa digadige, kuli-kuli muna hidda mai, da gari da yaji duka muna yi, da kuskus ta haci da ta dambu da ruwa duka dai muna yi. Wallahi da mun ka fara sarrafe-sarrafen nan mun yi ci gaba da kwarai saboda wasu sun iya, wasu basu iya ba, amma yanzu alhamdulillah duk kowa ya iya wani sai shi koya mu nonu ma iya saka makwabci ya gani sai shi saka kamar ya doka na sai shi te shi mun samu kai ci gaba tunda wani lokaci sana'o'in nan da muka yi da wanga lokaci da ya zaka muna kasuwancin nan muna jin daɗi muna sa samun dala biyu dala uku muna biyan bukatoci ana taimaka ma dangi muna taimaka ma yan uwa da yara bakin gwargwado kai mutum bai rasa wanda yayi tunda duk wanda an kai an kai samu yar sana'a tan dala biyu dala uku ta shigo ka baka taya ka roka ga wani duk cikin sana'o'in ga yan duk abin da ka sayi ko kaza ko akuya ko dabba duka sai kai suwa. duka cikin kaddurorin nan duka sana'a ta duka akwai riba kuma ciki akwai kuma ci gaba uwar gida zalifa baidu ta yi bayani akan matsalar tsadar kayayyakin na sarrafe sarrafe wallahi wanga lokaci da ya zaka a abu ya yi wuya ya yi tsada haka nan dai aka rumce ido a ta a sayo haka nan kuma a saka ai haka nan duk wani abi ya kasance in an samu hita to ita dai sana'a ko baka ci riba karama kana juya kuɗi saboda in ka rike da kuɗi kashe su kai. yanzu muna yi amma ba kware ba kamar da tunda harkokin komi na na ya yi tsada duk abin da ka sani in ka zo yanzu abin da dubu biyu yanzu dubu hudu shiki ko dubu uku da ɗari biyar kenan babu mahita kenan sai mu dan dakanta hamma magawar al'amari yayi abokan kasuwancin mu saura ma ran na akwai wadda wadda ta kere ne wadda a bashi cewa ta yi ita wallahi yanzu sun tsaida mata kullum sai su ce su ba su iyawa abu sun so shi da tsara za su suwa da tsara in za a sai suwa da tsara sai a ta musu haka wariya kuma ba a sa a biya shi su sun bari yanzu sun haya su ga Allah wani magidaci mai suna isiya wanda kiliyan dinta ne na fiye da shekaru tara ya yaba da jajircewarta da kuma kyakkyawar ma'amalata da al'umma daga garin holakam nake hitowa ina zonki zuwa nan ga kwanni eh, sayan kulikuli da guja da sauransu da tanka duk wannan tsari ne nake yi hadda man guja hajiya zali ai ina ji in ma ban bace ba mun shekara tara na alaka da ita saboda wallahi mace ta wato jarjitarta ta iya da ainihin duka jama'a kaga in ka zo kana iske duka irin mutane akwai 'yan yara akwai mata akwai manyan mata wa'ancan masu gidaje ne wato client na yau da kullum kullum kuma tana sara mini a cikin sauki ko yaushe dai ta taba ƙara ma abu kuɗi ba duk yanda yake a wanga lokaci ɗaya ne mun ka ga ɗaya dan canji shi yasa lokacin da ta ce mana gaskiya abun ya yi tsada dole mun kai mata uzuri saboda mun san da in ba da kayan sun kai tsada ba wallahi ba ta ƙara ma abu kuɗi. uwar gida hajiya zalifa baidu ta zayyana irin kalubalen da take fuskanta a cikin wannan sana'ar ta sarrafe sarrafe. kalubalen da muka samu gudana yanzu bakin damana ta kama babu hidda mai babu kuli-kuli yanzu kuma sai watannin uku su wuce na ruwa saboda damun fara in hadari ya taso dan ya shiga a sai ga kaka tun daga damana an yi bukatar kuli-kuli da daga digi ga wanga lokaci ma mutum shi yaji da garin masara an yi yaji ya yi tsarar sosai amma wani lokaci da ka shiga wanga hannu na Nijeriya har ka koma hannu wajen maraɗi kotawa yaji ya yi arha uwar gida Zalifa Baidu ta zamo abin kwaikwayo da kuma koyi ga mata na kewayen garin birnin Kwani tuma da mu dawo mu ci gaba da muharata inda muka saurari wato tarihi na zalifa baidu wata mata ce da ta yi fice a wajen harkar sarrafe sarrafe kuma har ma take koyar ma wasu kuma tana zamna ne a birnin kwanne eh tamumun amintu kun ji tarihin zalifa baidu shi ta mhm. na ji abin ta fadi mhm. na ji ta ce kaman a lokacin damana tana sai da ah, sana'ar da take yi eh tana tsaida ta ce tunda a lokacin damana ba a samu yadda ake so mm, ba a samu yadda ake so mm-hmm. to bai kamata ba ta samu sana'a guda mm. ya kamata ta samu sana'a biyu ko uku ko hafuru ma in ta lokacin damana ta yi ta barta sai ta doko ta lokacin eh, eh, wadda take shiga haka na haka na har ta koma ga lokacin sana'a ta take yi to madalla eh malama maryamu ziri to me zaki kara mun akan tarihin na zalifa baidu to ita dai zalifa ita dai ta yi ta haɗi gaskiya tun da dai wata sani'a tun da dai ta wata sani'a mhm. ba ka yin ta ga lokacin damana ni kamar yanzu abun da nake yi mhm. tun da dai kungiya ce take kama mana kungiya ai lokaci gare ta akwai lokaci da take bari wajen cikin shekara wata wata takwas muke yi muna aiki to tun da yanzu sana'a ba guda ba mutum yake kuma baka cewa kai tun da ka iya sana'a baka cewa sai sana'a kungiya kaɗai kake in kungiya ta tsaya kai ma sai ka tsaya tun da ka koya kai haka na koya ma wani ma kenan sai ka kama jikinka kai ma an ka koma gida har wannan lokacin nan da ake lokacin futu da sun ka ɗauka har suke tashi baka san ba ko ana maido ka ko ba a maido ka ai sai ka kama kanka kai ta yi a gidanka don kai ma ka samu abun kashi a gida mm-hmm. ba ka tsaya ba tun da ku oh. lokaci ne lokaci ne mm. Mm. lokacin da ake horar da yara oh. kenan na an sake sun ta hutu a nan gurin ba ku tsaye kuna yi sana'o'i oh, aiki mu ma muke yi a gida mm. muna muna aiki kuma ko cikin yara wanda bata wanda take son wani abu duka suna zuwa su tambaye mu wanda muke tare da su sai muna koya musu ko a gida ma ko lokaci ya wuce ma to madalla mun sake dawowa kanki eh uwar gidan Bubakar Hawa yanayin da ake ciki yanzu ya sa mata masha Allah sun shiga cikin hanyar sana'o'i da wuya dai a cikin an samu mace wadda ke zamne batta yin komi ta gama hannuwa kamar irin wa'annan mata wani irin shan hankali zai ki kara musu wanda suna cikin sana'a ana samun matsaloli amma duk da wannan bai sa suka sanyi a gwiwa ba wani irin kwarin gwiwa za ku kara kawo musu zai to tojuwa su ci gaba kar su zama haka nan gaskiya ne yanzu kai masha Allah ko nan wurin hilin baje kolin ka kalla ka san da lalle fi da mata masha Allah an jajirce an jajirce mata da ne in kana sana'a hannu kana aiki hannu sai a rika kallon ka wani ba gidaje ana maka wani kallon ba gidaje kai baka waye ba ko kuma a ce yanzu ka yi karatu sakanas da iliminka da diploma ka ka zo ka rasa abin da za yi sai aiki hannu alhalin duk kasashen da suka ci gaba ba ta ko ina bane suka ci gaba sai ta hanyar aikin hannu sana'ar hannu Allah ne ya sa mata albarka duk yanda za a yi duk rantsi duk wuya ba rasa dai abin da za ci dai na iya daidan abin da Allah zai yi mm-hmm, mm-hmm. baka ce ba dai kakani kayi baka ga yi wannan ba fi sibidillahi yanzu alhamdulillah da ne in muna yin baje koli ko aka isko muna suna sai a rika wani takanas ka rasa abin da zaka yi da diplom ɗinka da komi kenan da aka biya maka ya ta yi ga banza sunan dai mu da fi sibidillahi Nijar kan mutane yanzu ne dai kan mutane har wayewa in an ga kana a hannu kana aiki hannu sai a ce kai yanzu kawai uwayenka sun yi asara kuɗin lakwal banza alhalin ba haka nan ne ba dole ba ne sai kowa ya zo ya zamana a biro ba dole ba ne gwamnati kowa sai gwamnati ta ce ta ɗauki ɗawainiyar shi ba dole ba ne Allah na tuba su furla yanzu duk kasashe na duniya zai wanda suka ci gaba ta ina ne su ta yi sanadiyar aikin hannu ne yanzu ga masha Allah gashin nan ga nan Nigeria ma kusa da mu aiki hannu ne su ba abin da sha musu kai suka yi da karatun su ɗayan ta biyu diplomas su siyan kadiran ta su kasa aje a wurin inda suke sana'a su su sana'a hannu sun bata muhimmanci kuma wallahi masha Allah duk garin da da ake sana'a hannu wallahi gari yana ci gaba masha Allah babu kuma wani zaman banza da zaka zo ka yi wani gulmace gulmace a hiri ana wani a zo a taru mata ana wani gulma ana wani an ce nace an ce an ce ba ruwanka baka da ma wannan lokaci ko wani haraka matsala ta sunan unguwa dai ko ana wani ƙuraya kai dai ba an sa sunanka ba ba a ganka ciki ba kana nan kana harkokin ka shi kake da dama ka zo ka zamana ka sha inuwa tun da sahi baka aikin komai baka hori na baki daga ka'ida aikin gidan ka zo kawai ka zamana inuwa kai ta zance bai da kai bai da kawai yanzu mata wallahi alhamdulillah mata sun fara ganewa ko ta dalilin baje kolin ga da ake gaskiya muna gani akwai matasa akwai yara kanana wasu suna ma ikol suna ikol suna yi suna yan sana'o'in su kaɗan kaɗan amma da da dai kai gaskiya mun sha maganganu iri iri muna shan su gaskiya alhamdulillah kai yanzu kai ya waye fi sibidillahi muna jin daɗin haka muna jin daɗin haka kuma su ma da suke gayi masu gayin sun an rasa aikin da su da kansu yanzu sun gane da lalle wallahi aikin hannu aiki hannu akwai albarka cikin shi ko yanzu wanda suke aiki a biro masu aiki a biro su ma suna sha'awa akwai su da yawa wanda su ma yanzu suna aikin biro kuma suna sana'o'in hannu suna nan suna nan birjik suna da yawa kuma aikin hannu shine yake da daɗi kana da lokacin gidanka kana da lokacin mai gidan kana da lokacin diyanka kana da incin kanka amma ka ta yi tun da saye wurin aiki ka zo ka haye ce baka da lokacin kanka ma baranta na diyanka kuma ka zo a gaishe su da kansu yanzu wallahi alhamdulillah su da kansu ma sun fara ganewa sana a hannu alhamdulillah wallahi gaskiya mun gode wa Allah Allah ya taimaka amin ya rabi eh tamumun a mutu kina da kungiya inda kike taimaka ma 'yan mata musamman ma 'yan mata matasa to yanzu kamar cikin wannan horon da kike basu akwai wuri da kika keɓe inda kike ƙara jin hankalin suna wayar musu da kai kamar misali yanzu da hawa ta gaya muna na cewa ya kamata a ce mata sun ba da himma wurin sana'a kina dan hilda ke doka kina waye musu kai tunda su matasa ne yan mata kan su mai da hankali kan kyautata su ina da shi mhm. tunda cikin gida na babban gida gare ni na maida su waje guda wannan aka musu babban rumfa ka buga musu sa musu rairi aka sa musu komi da kujerunsu nan ne suke komi sana'a ba su zuwa ma inda can gidana can suke sun shigo nan ga wurin aikin su zo su yi aikin su su tashi ta yi su dama aiki lokacin da muke karhe takwas muke fara karhe goma sha daya sun sai gobe da sahi su ba mu da masala ga wannan kamar baya ga sana'a akwai hira da kuke yi kama akwai ranar da ake cayu hira ce za mu zan waye muka bisa kaza bisa kaza kore ko Kina yin wannan tattauna da su mm, akwai lokacin da zan ce musu to gobe muna da gamuwa mu yi zance mu muku hira saurara wata sa wasu su zo tare da uwaye su wasu kuma su zo su kare yaya suna ɗaukan shawarar da kike basu ana samun karuwa kai tabarkalla suna doka ba ni gagalle su ce ba su da suna doka na jin dadin aiki tare da su kuma suna saurare na an na ce haka kuma haka nan ne wallahi eh Maria Moziri ko ana iya gaya mana a takaice wace irin karuwa ce aka samu cikin wannan harkar ta sarfe-sarfe da kuke yi shekaru da dama alhamdulillah wallahi akwai karuwa babban karuwa ma tunda dai ko bisa kan tsafta ma tsafta ma tunda cikin ma'aikatan mu daga ka shiga akwai wanda nasara ke ce ma reglima interior shi wani a rubuce ki ba mu barin ka ka shiga da takalmi kayan mu komai a wanke suke kin kama sai ka tsaftace shi kake zuwa tashi sai ka sa wani bafet wani menene su fulla wani wannan duka an san shi abincin da kake sarrafawa ma cikin tsafta ake yin shi kuma alhamdulillah karuwa babba ne da na cikin gidana din gani diyata ba ta aikin komai ta ba samu lakwalkin ba ita ba ta yi komai ba tana gida mu da ta kama mana ni da ta ɗauke ni ta ce in biɗi yaro na ba da sunanta ta aka ta kai mata aka mata horo ita ma ta samu wuri kamar wanda nake ita ma yanzu tana nan tana aikin da nake yi sarrafa abinci take yi da sarkuwa ta ita ma haka gida da da fari ana cewa ke tsohuwa ki zo ki kama da ki zamna gida ki kama jikokinki ki zo ki shiga cikin harkan sarrafi sarrafi kina iyawa ne da sun ka gani dai yanzu na kama jikina wallahi aikin nan yanzu gida na kowa yana yin shi wallahi ko ma'aikatan gwamnatin ma suna yin shi wallahi ni na gode ma Allah kuma ina koya ma mutane kwarai da gaske ko baka cikin harkan wanda nake koya ma in ka zo ka tambaye ni na gwada maka kuma harkan tsafta wannan ina gwada faɗa ma mu yaran mu basu shiga Ba ka gani ko guda wanda yake da kazamta ka shiga da kaya masu dauɗa ko ko wani abu cikin ladabi da biyayya kuma muna koya musu duk wannan cikin ma'aikata to mun gode sosai maryama ina ganin sha ma muhara tam dai duka duka dai nan ta zo karshe amma kahin mu salama kwata zan so in ji ra'ayoyinku mu ce ce shawarar ku me ya kamata a yi mu gwamnati da abokan hulɗa don a ƙara ƙarfafa ma mata masu harkar sarrafe-sarrafe musamman ma an ga lokacin da kayan da ake sarrafa suka yi tsada musamman da ke hawa'u gaskiya mu abin da muke fata muna so Allah dai ka muna wannan tsadar rayuwa da aka shiga Allah ka muna saukin ta kaya da suka yi tsada hawa farashi Naka samu sauki komi za a samu raguwar kaya kuma masu ɗaukan kayan masari tunda matsala kai kana son ka amshi kayan wurin mutum ka saida in ka amsa shi kuma wanda zai sai kuɗin ma yanzu ta ci ma ake ba ma wani ta harka wani eh, eh, a wani abun da zai sayi ma ya sa bakin shi ma wani yana mishi wahala fisibi bi an ga lokaci da ake yana muna roƙon Allah ubangiji ya kamu na wanga sauki cikin tsananin ga da aka shiga gaskiya bayan wuya sai daɗi wata rana sai dai labari insha Allah Allah ka mu da sauki da kuma ya ba mu juriya ta jure wannan al'amari amin ya rabbi amin summa amin <laughs> Allah sa eh. wata ran ya zama na tarihi haka insha Allah insha Allah ta mun amintu mice ce shawara ki shawara ta fata dai muke Allah ubangiji ya kawo saukin wannan al'amari eh, shi dai muke fata an muka samu saukin wannan abubuwan duk alhamdulillah ta duk ta yi tahiya eh, insha Allah amma duk da wannan dai ka asare a ci gaba dai da gwagwarmaya haka nan muna ta yi insha Allah ba mu fasawa ba mu fasawa ba da Allah ya taimaka eh, Maryamu Waziri mece ce shawar da ke gada kamar idan an yi amfani da ita za a samu sauki ku mata da kuke sarfe sarrafe ku samu sauki a game da wannan tsada kayayyakin me ya kamata gwamnati da wasu masu hannu da shuni su dama muku da shi mu dai gwamnati ta kama mana ta kama mana saboda wannan rayuwa abinci da adda tsadar abinci da adda yanzu mu abincin da zamu sarrafawa ma ba mu samun shi tun da dan kuɗi kaɗan daga gare ka bai sa maka ko rabin buhu kuma inda ka kai koya ma wajen yaro hamsin in ba abu da yawa ne ba ka samu bai yiwa tun da umar ka samu ko ƙwarya biyu ko uku wanda za ku bugawa ko yaro goma goma ne biyar biyar ne kake samu umar su dai saura su yi abun ga su gani abun da ake yi muna so gwamnati lemeri tun da muna mu abun ga kungiyarmu da take muke aiki da ita yanzu ana so a maida aikinmu cikin hannun meri meri ta tashi ta yi tsaye su kama mana tashi tunda in suka yi in suka yi baya da mu tunda abun gashi me yake da suna su proje suna zuwa wurin su su kawo kukan su su ma su ce ga ma'aikatar da gare su ana koya ma yara sarrafa abinci amma ga ga problem kin su muna so wannan abu to madalla to madalla masu sauraro na ganin ta duka duka dai muka zo karshen muharatai studio kalangu yau wadda ta yi tsokaci kan mata da sarrafe sarrafe wato shirin na yau wanda ya tattaki zuwa birnin gaure inda muka tattauna wato kan sarrafe-sarrafen da mata suke yi kuma wani irin kalubale suke fuskanta musamman ma a wannan lokacin da kayayyakin da ake amfani da su sarrafe-sarrafen nan suka kara kuɗi kamar ku daga bakin bakin namu wato su matan sun nuna cewa lalle kayayyaki sun yi tsada kowa ya san da haka amma kuma mata sun riga sun saba da wannan sana'o'in ba za su gama hannuwa ba kenan abun yi anan shine gwamnati da masu hannu da shuni su dafa ma wannan matan su samu sauki wurin samun wannan wannan kayayyakin ko da sun yi tsada a same su da akwai lokaci da kwata-kwata ma kayan ba a samu su balle to cewa an samu an yi gwagwarmaya an samu an haɗa su a madadin bakin namu cewa da uwar gidan bubakar hawa wadda ta kasance mace ce mai sana'ar take a nan birnin yamai da kuma tamumun amitu ita kuma tana daga cikin mata masu sarrafe-sarrafe a can cirozerin da maryama waziri ita ma tana cikin mata wadda suke sarrafe-sarrafe a nan harka nasu da din kuwa da kwani hawa usman da na jagoranci shirin tare da ban hannu isa lawali muke ce muku zan bar na na ku tara shirin namu na kiji a yi saurari lahiya sai wani lokaci insha Allah. Matsokiji, kiji, matsokiji, kiji, matsokiji. kiji, Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Ka, ba dai ta ta sake yi ba ita wagga yarinya. Ah. Waye can wai gani nan kusa. Ka ce babu hanni. Yaki nan. Ah, yi rakiya. Ku ne yanzu cikin ranar nan kuma da wannan iska. Eh ni in ce, wai ke Halima in tambaye ki. Ke ba za ki iya zama cikin ɗakin ki ba. Wannan ne karo na uku da nake zawa gidanki amma kullum baki nan. Haba yaya ban yi nisa ba wannan da nake kusa gidan makwabciyata. Ke ba ki da gida ne ko kuma hin gida ta yi. Ita kullum tana gidanta amma ke kullum kina gidanta. To nan ga wallahi kadaici nake ji. Sai ina zuwa gidanta don in ga lokaci ya yi saurin hucewa. Ke Halima wallahi ki zamna kuru, Wanga hali ba takala ce ba. Kadaici to ina ta yi littaki sai da take yi. A'a walla akwai ta. To don me za ki barin gidanki hakan ga? Ki kama hanya ki ta gidan wata. ki wanga ko a addinance babu kyawu ba a hana kyakkyawan hulɗa tsakanin makwabta ba wani gaisuwar ina wuni ina kwana ke ha abota kwarai takan iya kulluwa tsakanin makwabta amma ke abin da kike yayi yawa ne ita makwabciyar nan taki ban taba ganin ta nan gidanki ba amma ke kullum kina gidanta abin yayi yawa kin mamaye mata rayuwa mm, yaya ni ho ban taba matsa mata ba saboda wa tsaki shi ko ho mijinta ya zo ha in ya zo da ranar cin abinci ɗaki suke shiga ni wasu in zauna wa falo ban shiga ban bin su cikin ɗaki. subhanallahi halima mi wai ke yarinya ga lahiya kiko wato ko mijin nata ya dawo ba za ki tattaro ina ki ina ki dawo ɗakin ki a'a zama tsaki ma wai su su shiga ƙurya ke kina a ah! ke kunya ba ki ji ke ce ƙohorwa ne ke ce ƙohorwan ce wannan shi zai bata miki suna kun mun san juna haka ne ake fara wani kananan tsegumi wane ya ce wance ta ce ki kwaso ma kanki zunubi banza banza haba yaya ba mu hoyin wani abun asha kawai na ce miki kadaici nake jin ina a gida kun miji na bai zawa daga na sai da dare yake zuwa sai ma dare ya gaba kenan ina zuwa gidanta ne mu ini ina dan taya ta aiki kuma in ta girki sai mu ci tare wato dan miki abinci ma take a yarin yaga ke zaki kashe ni ke ba zaki zamna gidanki ki girka kam kowace mace kwarai ba to wai kin san mi da yake kadaici ne matsalar taki bari in zauna har mijin naki ya zo da kaina zan ce mishi ya dirka miki kishiya wadda za ta zo kin ga wancan dakin za a share a bata ke da kadaici kuma shikenan subhanallahi gakiya wayo ina nufin yaya yaya ku bar min waga fata dan Allah dan annabi daga yau shi kenan ba zan ƙara zuwa can ba insha Allahu na yi alkawari. A in ma kin gyara ai dan kanki ne tun da ni na tabbata ga makwabciyar taki in an tambaye ta abin da ke cikin kwalwarta in ta haɗe shi akan ki sai ke kama kanki. Dan ki mamaye mata rayuwa. Wallahi yaya sauraron gana ku da nake yi wallahi naga kuna da gaskiya abun nawa ya huce gona da iri amma insha Allahu wanga zancen da ne daga yanzu zan zamna bakin kofar ɗakina kuma in Allah ya yarda zan ta in neme ta gawara saboda matsatsin da na yi mata. To ko kefa idan kunna ya ji dai an ce jiki ya tsira ni kin ga kamin ma ruwa kishirwa nike ji. To yanzu yanzu. Haba ko kefa amma a ce kullum kina kohar wani kohar wance sai ka ce ke baki da ɗaki gida ya sharman duniya da irin wagan takalma.